única camiona này Kuni per Fabiola ya. El bagari ko suri bol la kalo karen. Ba ba ba ba suri ka. Wai wadafa, wadafa hey. Wadafa rama. Ido, ido, ido. Sairu. Zaidu tsara kyau. Zaidu. Zaidu. Tsara kyau, tsara kyau. Hata zagu, kaka tsara zagu. Kaka tsara zagu. Kaka tsara zagu. Ka a tsara zagu dai. Kai, ni baba. A haroni ni baba.

Bango mole dankali ne.